Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, sai kuma kilohaz dubu a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da da ɗigo biyar, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so kuma ko ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron ma assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 19 ga watan Satumba shekara ta 2018. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Alheri Giras Abdu da sauran abokan aiki muke farin ciki muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. An yi garkuwa da wani limamin Krista dan asalin ƙasar Italiya kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar kusa da kan iyaka da Burkina Faso. dubban iyali na cire 'ya'yansu daga makarantu da ke yankin da ake amfani da ingilishi na ƙasar kamaru bayan da mayaka suka kai hari suka kuma raunata mutane da dama a makarantu kana shugaban amurka donald trump yana shirin kai ziyara jihar north carolina yau laraba domin gane wa sa irin ɓarnar da guguwar da aka ba lakabi florence ta yi to Allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji cikin shirin zamu kawo muku rahoto kan yadda wasu ƙananan yara da matasa ke ɗunguma zuwa birnin tarayya Abuja domin neman kuɗi. kananun yara ne da kananun mata ke je nan sakatariya fandin ma'aikatan ilimi ta tarayya ministry of education da dare daga karfe 8 zaki daga gani yan shekaru 13 14 ba su da makwanci sai dai irin inda ake fafaka motoci da kuma uncompleted building haka kuma za mu kama wata makala da wani tsohon ma'aikacin diplomasiya amurka ya rubuta inda ya ce amurka ita ce mafi dacewa ta zama wato kawar kasashen afirka don raya dimokuraɗiyya da haɓaka tattalin arziki sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahab imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu an yi garkuwa da wani limamin krista dan asalin ƙasar italiya kudu maso yammacin jamhuriyar nijar kusa da kan iyaka da burkina faso hukumomin jamhuriyar da kuma na kasar italiya sun tabbatar jiya talata cewa an sace lugi makali ranar litinin da dare daga ƙauyen bamonga da ke tazara kilomita 125 daga nyame babban birnin ƙasar jamhuriyar niger nan da nan dai babu wanda ya dauki alhakin garkuwa da shi wanda kuma ya kasance mutum na biyu dan kasashen yammaci da aka yi garkuwa da shi a kasar ta yammacin afirka cikin wata guda makali ya shafe shekaru goma sha ɗaya yana aiki a yankin tare da kungiyar ayyukan mishan ta afirka wata kungiya aikin mishan ta ɗarikar katolika ƙungiyoyin mayaka da suka hada da boko haram suna ƙara ta da ƙayar baya a yankin da niger take iyaka da mali da kuma burkina faso dubban iyali suna cire 'ya'yansu daga makarantun da ke yankin da ake fama da da ake amfani da harshen ingilishi na ƙasar kamaru bayan da mayaka suka kai hari suka kuma raunata mutane da dama a makarantunsu yan awarin da ke fafatukar neman yancin yankunan da ke amfani da harshen ingilishin na ƙasar kamaru sun gargaɗi iyaye kada su kai 'ya'yansu makaranta tare da jaddada cewa ba za su iya ba da tabbacin kare lafiyarsu ba iyaye da dama sun janye 'ya'yansu daga makarantun kwaleji ta st joseph da ke da kimanin ɗalibai 500 bayan da mayaka suka kai hari ranar lahadi da dare makarantu da dama a yankin kuma sun shawarci iyaye su mai da 'ya'yayensu gida john lom wani malami ya kwashe 'ya'yansa uku daga kwalejin ya ce bai yadda da tabbacin da gwamnati take badawa ba The governor himself who is saying that people should stay back, that they are protected, he is moving around ya ce gwamnan da kansa da yake cewa mutane su zauna daram wai suna da kariya yana yawo da sojoji suna tsaransa sojoji za su iya kare dukan mutane ne abinda ba zan iya ba da tabbaci a kai ba kenan sabili da haka zan tafi akalla makarantu saba'in aka kona tun da aka fara tashin hankali a yankunan da ake amfani da harshen ingilishin a shekara ta 2016 lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga zanga nuna rashin gamsuwa da yadda ake yawan ba da ƙarfi kan harshen faransanci a ƙasar da ake amfani da harsuna biyu a hukumance. 'yan aware sun shiga ta da kayar baya suna neman 'yancin cin gashin kai abin da ya sa gwamnati ta ja daga da su an kashe kuma akalla mutane 300 da suka hada da sojoji 130 an kashe kuma 'yan sanda yayin da mutane da dama suka ɓace. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin gane wa idan sa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence ta yi da kuma aikin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya talata cewa kowa yana cewa muna ƙoƙari dangane da guguwar Florence kuma gaskiya suka faɗa ɗari bisa ɗari. ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suka fara kai agaji idan bala'i ya auku a matsayin jarumai sai dai trump ya kushe wa 'yan jam'iyyar democrat da ya ce nan ba da dadewa ba ba za su fara karya suna cewa madakan da aka ɗauka bayan aukuwa guguwar shirme ne shugaban ƙasar da ya fusata yana gani cewa ƙarin gishiri 'yan jam'iyyar democrat suka yi a kan adadin waɗanda suka mutu a guguwar da ta auku bara a Puerto Rico domin bata masa suna. Guguwar Florence ta kashe mutane 32 ta kuma yi barna mai yawa a garuruwa da dama na jihar North Carolina inda aka fuskanci ambaliyar ruwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana harbo jirgin sojan rasha da kasar siriya ta yi a matsayin jerin hadira abinda ya yayyafa ruwa yayyafa ruwa kan lamarin da zai iya kawo tashin hankali da isra'ila mutane goma sha biyar da ke cikin jirgin rashan suka mutu lokacin da siriya ta harbo shi yayin da take mai da martani kan harin roka da isra'ila ta kai ministan tsaron ƙasar rasha sergei shogu ya shaidawa takwaran aikinsa na ƙasar isra'ila abidgo liberman cewa alhakin isra'ila ne kuma rasha tana da 'yancin mai da martani sai dai putin ya shiga tsakani ya bayyana lamarin a matsayin jerin haɗura da suka zama abin takaici ya ce rasha za ta mai da martani ta wajen ɗaukar ƙarin matakan kare jami'anta da kuma ƙaddarorin siriya ya ƙara da cewa kowa zai ga irin matakan da za a ɗauka. firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana jimaman rasa rayukan rashawan ya kuma ɗorawa Isra'ila alhakin kai wannan hari. Daga ƙarshe babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi na'am da yarjejeniyar da aka cimma ranar Litinin tsakanin Rasha da Turkiyya ta keɓe wani yankin da aka haramta aikin soja a lardin Idlib na ƙasar Siriya. da cewa wannan zai taimaka wajen shawo kan shiga aikin soja ga dangadan ya kuma samar da mafaka ga kimanin farin kaya miliyan uku. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka anan washington dc. Madalla. Ana ci gaba da samun kwararar ƙananan yara da matasa zuwa babban birnin tarayya Abuja domin neman kuɗi sai dai kuma wasu kan ƙare ne da shan wahala. Wakilin murya Amurka Hauwa Umar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu. Wasu na ganin cewa yawan kwararowar mutane cikin birnin tarayya daga ƙauye na ɗaya daga cikin gazawar mulki ko duniyar siyasa musamman ma a Najeriya. Hakan na faruwa ne ganin yadda ake yi wa birnin tarayyar Najeriya Abuja a matsayin garin mulki da kuma samun abin duniya cikin sauƙi alhalin cikin wuya ake samu. Yes. Na zagaya domin jin ta bakin waɗanda suka tsinci kansu a wannan hali inda na tarar da yawancinsu matasa ne waɗanda suke sayar da kayayyaki da jarinsu bai fi naira ɗari biyar ba kimanin ƙasa da dala ɗaya da rabi. na Abubakar Abdullahi Zaria. Farko dai ni da na zo Abuja na zo akan leburanci na zo yi. to dalili ko shine ita abuja ana cewa ba garin neman kuɗi ba ne saboda birnin tarayya ce to amma a bisa haka muka ce to tun da mun ga yan uwa da abokan arziki suna zuwa kuma suna samu alheri ni ma sai ne sha'awan in je in koyi leburancin nan kuma in ga yadda ake yi saboda rayuwa ta ta inganta saboda ni ma in kulla kyakkyawan abubuwa saboda in na zauna a ƙauye to ba wani abu da zan fahimta ƙauye kuma leburancin ƙauye ba wani abu bane kowa na ji da kanshi kaga me za a samu kuwa sunana muhammad sani moriki ni dan jihar zamfara ne ka san yanayin abuja kowa ya ji maganan sana'a sana'a sana'a ana samun kuɗi ana samun kuɗi abuja to amma ni wani yayana ne ya ce min in zo yana da shago wanda zan dinga kula mai da shi na zo na fara aiki da shi ɗaya biyu na ga aikin bai yiwa kamin na samu nawa gidan wanka ina lallabawa har ila yau na samu zantawa da salihu ɗantata mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum don jin irin hasashen yadda birnin zai zama idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba kananun yara ne da kananun mata kuma musamman ma na matan bari miki misali ba ma tare da zuwa nisa ba ki je nan sakatariya fandin ma'aikatan ilimi ta tarayya ministry of education da da dare daga karfe takwas zaki diga ganin irin kananan mata 'yan shekaru sha uku sha masu sabin abinci a a mama put inda ake sayar da abincin gargajiya da wasu restaurant ba su da makwanci sai dai irin inda ake fafaka motoci da kuma uncompleted building yanzu wata rana ki je kusa da ministry of health da education nan secretariat za ki ga akwai wata uncompleted building wanda take haɗe da gadan nan da in kin ka hito national mosque za ki zo ki hau ki te transcorp ko ki te ministry of justice wato ma'aikatan shari'a ta kasa za ki ga a cikin wannan uncompleted building nan suke kwana su yi girki su yi wanka da swaye su te wuraren su so abu ne wanda za a ce ba abun cin gaba ba kwanan nan gwamnatin najeriya ta bullo da wani shiri na ba da lamunin naira dubu goma ga kananan 'yan kasuwa da nuna hakan na son tallafawa irin waɗannan matasan ne maryam uwais ita ce mai taimakawa shugaban najeriya a wannan bangaren dan ba wai kawai kowa ba ne sai wanda yake da sana'a ko mi kankantar shi don mu taimakawa mai sana'ar da jari dan yawanci mutane ba kasafai ne suke samun jari ba ko daga banki wani lokaci ma wurin dan uwa yana da wuya ka sami irin wannan kuɗin da haka muna neman waɗanda za mu taimaka don mu ba su kuɗin da za su iya ƙara bunƙasar eh, su za ta bunƙasa irin wannan tallafi yana tasiri ko ma baya yi akasarin 'yan najeriya na rayuwa cikin kuncin tattalin arziki da cika mizanin talauci na majalisar ɗinkin duniya na samun ƙasa da dala ɗaya a wuni hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Hawa Umar mako ɗaya bayan kammala taron koli tsakanin ƙasashen Afirka da China karo na bakwai inda China ta yi alkawarin ba da basussuka da tallafi ga ƙasashen Afirka na zunzurutun kuɗi dala miliyan dubu sittin. Wani tsohon ma'aikacin diplomasiya a ma'aikatar harkokin wajen Amurka jakada Tibo Nagi ya wallafa wata makala inda yake cewa kawar da ta dace da ƙasashen Afirka domin raya cibiyoyin dimokuraɗiyya da haɓaka tattalin arziki ita ce Amurka. Ga sahaba Imam Aliyu da fassarar makalar. Jakada Tibo ya fara makalarsa ce da cewa bayan da na samu karamar bauta a ƙasata a matsayin jakada fiye da shekaru talatin, wadda a cikin waɗannan shekaru ashirin da biyu daga cikinsu na yi aiki ne a ƙasashe takwas a Afirka, wannan mako a karon farko na samu dama domin nunawa a zahiri burin Amurka da kuma ƙudurinta kan dangantakarta da Afirka a wani zama na musamman na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan muradu da suka fi mai da hankali kan waɗannan sassa da amurkan tafi mai da hankali a kansu waɗannan inji jakada tibo sun haɗa har da ƙarfafa dangantaka mai ƙarfi ta kasuwanci ta wajen tabbatar da akwai dama bai ɗaya ga duka ɓangarori a kasuwannin afirka amfani da albarkar ƙarfi da kuzarin matasa da afirka take da shi a zaman bunƙasa harkokin tattalin arziki da wadata wadda za ta magance matsalolin tsatsauran ra'ayi da tarzoma daga wannan rukuni na al'umma Ƙarfafa zaman lafiya da tsaro ta inganta dangantaka tsakanin Amurka da gwamnatocin Afirka da kuma ta amfani da ƙungiyoyin yanki kamar su ECOWAS da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da kuma mafi muhimmanci sake jaddada ƙudurin Amurka ba tare da wani wuni-wuni ba ga Afirka. jakadan ya ci gaba da cewa irin karuwar da na yi ta fuskar diplomasiya da ma ta fuskar makaranta sun sa na hakikanci cewa afirka tana wani siraɗi kuma alƙibla da za ta ɗauka cikin 'yan shekaru masu zuwa za ta yi tasiri ga ci gaba ko akasi ba kawai ga nahiyar ba amma a faɗin duniya baki ɗaya. Duk wadda ke bibiyar al'amura a nahiyar Afirka ya san cewa nahiyar tana fuskantar gagarumar canji daga yanzu zuwa shekara ta 2050 lokacin da nahiyar za ta ninka al'ummar ta zuwa biliyan biyu. kuma adadin matasa ƙasa da shekaru 25 da haihuwa zai kai kashi 75 cikin ɗari na al'ummarta. waɗannan miliyoyin matasa za su kasance masu hankoron samun ayyukan yi da rayuwa ingantacciya wadda hakan babu bambanci ga burin duk matasa ko ina suke a doron ƙasa. da wanzuwar kafofin sada zumunta jakada tibo ya ci gaba da cewa matasa da ke nahiyar afirka suna da sukuni da sanin irin damar da suke da ita a faɗin duniya baki ɗaya kuma suna da zarafin sani da kuma kwatanta hali da suke ciki da rayuwarsu da ci gaba da takwarorinsu ko ina suke a faɗin duniya. shugabannin afirka jakadan ya ci gaba da cewa sun fara farkawa da kuma fahimtar irin babbar kalubale da suke da ita na samarwa matasan su ayyukan yi masu dorewa kuma jakadan na amurka ya ci gaba da cewa zan yi bakin na in taimaka sanin cewa amurka ce babbar kawa da tafi dacewa wajen ba da goyon baya da haɓaka cibiyoyi da za su raya demokradiyya da samar da yanayin kasuwanci da suka dace da za su jawo hankalin masu zuba jari ga nahiyar wadda hakan zai kawo ci gaban tattalin arziki. Ƙarshen rahoton kenan sahabu Imam Aliyu sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla a gaishe ka. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC wanda ya tsagun muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Yanzu dai ga sahabi ya dawo da shirin mana gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin tsohuwar ministan kudin Najeriya Kemi Adiyo sun ba ta da gata ne a gwamnatin Buhari kamar su Louis Idozien? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu auren masu alaikum da fata an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba ministar kudin Najeriya Madam Kemi Adiyo sun ta yi murabus bayan da bincike ya tabbatar da cewa ta yi cogin takardar yi wa ƙasa hidima. Jin wannan labari ya sa muka waiwayi shirin da muka gabatar cikin watannin baya kan yadda gwamnatin ta shugaba Buhari ta maido da tsohon babban darakta a hukumar samar da hasken lantarki ta ƙasa da ake kira Niger Delta Power Holdings, Mr. Louis Idozien bakin aiki. bayan da tsohuwar gwamnatin shugaba jonathan ta sa shi da ma wasu ma'aikatan hukumar su biyu su yi murabus saboda ba su takardar shaidar yi wa ƙasa hidima ana danganta ɗaukar matakin dawo da mr idoziyan da korar hajiya maryam danna muhammad saboda bankaro su mr idoziyan din kan malam abba kiyari babban jami'a fadar shugaban ƙasa ga yar shimfidar da Hassan Maina kaina ya haɗo mana. Watanni uku da suka gabata ne wata babbar kotun Abuja ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru biyu ga Mr. James Ayodele lebi saboda laifin gabatar da takardar shaida na jabu a inda yake aiki wato ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya. kwatankwacin irin laifin da tsohuwar ministan kudin najeriya kemi adeshin ta tafka kuma ya yi sanadiyar rabata da mukaminta yayin da wannan talakan ma'aikaci yanzu haka ke gidan wakafi a keffi shi kuwa tsohon babban daraktan hukumar inganta samar da wutar lantarkin najeriya mr louis edoizen da shi ma bincike ya bankaɗo cewar bai da takardar shaidar yi wa ƙasa hidima ko ta sahalewa a wancan lokaci gwamnatin goodluck ta raba shi da aikinsa da ma karin wasu manyan manajoji guda biyu amma mr edozen wasu masu fadaji a fadar gwamnatin shugaba muhammadu buhari sun yi uwa da makarbiya inda suka ɗauko shi suka mai mukamin famanan sakatare a ma'aikatar makamashi ta tarayya ita kuwa hajiya maryam danna muhammad da ta yi wannan bincike a wancan lokaci yanzu haka an kore ta daga bakin aiki duk da cewar a baya shugaba muhammadu buhari da kansa ya ba da umarnin a maida ta bakin aikinta bayan wani bincike mai zurfi amma har yanzu an kibin wannan umarni na shugaba buhari a baya nan dai majalisar dattawan najeriya sun sa baki a cikin wannan batu kuma na tambayi hajiya maryam danna muhammad ko a halin yanzu me ake ciki to abin da ya biyo baya shine an gayyace mu da ni da su 'yan ofisin eh, su zo din mun zo na kowa ya nashi bayani so su 'yan majalisan kuma sun yi bincike akan wayannan bayanan da muka yi dukan mu sun jinawa sun ji nasu kuma sun bincika sun gani so bayan wata ɗaya ne ko biyu sai suka rubuto abin da ake ko resolution cewa koran da aka yi mun ba yi shi akan ka'ida ba a maida ni kan bakin aiki na tun watan mai to har yanzu dai ni dai ban ga wani takarda da aka ce ki zo ki koma ba kokarin jin bangaren fadar shugaban kasa bai nasara ba na fara tambayan dr sa'id ahmed doka na jami'ar bayero ta kano abin da zai faɗa game da murabus ɗin da ministan kuɗin najeriya ta yi to akalla akwai illa guda uku a tattare da labarin kemiya da yaushe illa ta farko ita ce yadda aka ja kafa a wajen binciken ƙorafin da aka yi a kanta binciken da ya kamata a ce an kammala shi a mako biyu aka ɗauki wata biyu ana yi illa ta biyu maimakon a sanar da duniya sakamakon binciken ya ka ba ta dama ita ta san abin da yake cikin binciken ah, don haka ah, ya haifar da illa ta uku shine cewar a madadin ah, a ɗauki matakin horo a kanta ya ka ba ta dama ta ajiye aiki da raɗin kanta wanda wannan yana nufin kamar yadda kowa yake gama aiki lami lafiya ko kuma ya ajiye aiki kafin lokacin haɗawarsa lami lafiya a bashi wato haƙoƙinsa na aikin da yi saboda haka in aka kalli yadda gwamnatin shugaba muhammadu buhari take tutiya da yaƙi da rashawa to wannan rauni ne kwarai da gaske dr dukawa ya za a yi gwamnati irin ta jonathan wacce ake wa kallo mai rauni za ta kori ma'aikaci kan rashin shaidar yi wa ƙasa hidima sannan a ce gwamnatin shugaba buhari ce za ta dawo da shi bakin aiki har ma da ƙara masa girma sannan wacce ta ban kaɗo rashin gaskiyar ita kuma aka kore daga bakin aiki. na ji na ji wannan labarin a lokacin da ike da mutuminsa na ji wannan kafar taku ta murya amurka irin ƙoƙarin da ta yi na ta haska wannan al'amarin da irin yanayin zaluncin da ike cikinsa amma ban ji ɗuriyar wani mataki aka ɗauka a kai wajen gyara al'amarin ba don haka tabbas wannan shi ma yana daga cikin abin da in ka haɗa shi da wannan abin da aka roke ni to za ka iya yadda da wato zargin da ake gwamnatin shugaba muhammadu buhari wajen wato ɗauki ɗaiɗai akan harkar yaƙi da rashawa Dr. Duka me yasa haka ke faruwa? Abin da sa da maka wannan tambaya har yanzu eh, talakan Najeriya kuma yawa-yawan jama'an Najeriya suna suna kwatanta shugaba Muhammadu Buhari da mutumin da ke kwatanta gaskiya kuma suna kallon gwamnatinsa wacce take kokarin ta kwatanta gaskiya amma kuma sai ka rinka samunta da irin wannan labudda wannan yana haska cewar um, akwai waɗanda suke wato a gindin shugaba muhammadu buhari waɗanda ba sa yin abin da ya kamata ba sa kare masa mutuncinsa ba sa kare masa martabarsa shi kuma ya riga ya yi wani irin imani a tattare da su wanda ya ki ya waiwaya ya bincika ya ga hakan ne ko ba haka ba ne duk da koke-koken da ake yawan yi domin gaskiya ni a karan kaina ina daga cikin na farko farkon waɗanda suka yi masa izini na cewar iya ɗan sanin da na yi wa aikin gwamnatin tarayya duk wata kujera babba wato ba ta rabo da abin da ake cewa petition a turance wato kusan ana naɗa mutum za a samu ɗan sun aiko sun ba su yarda da shi ba ta yadda in ka daka ta wannan ba za ka aiki da kowa ba shi ya same ta ba da uzurin cewar duk wannan koke-koken da ake da waɗansu kusoshi a fadar shugaban ƙasa ni na ga irin wannan ne da aka saba a gwamnatin najeriya amma da tafiya ce tafiya da irin wannan abubuwan da suke bayyana um, na suke min adewashin da waccan maryam din um, wato na gamsu akan cewa lalle akwai waɗanda suke yin ba daidai ba wanda ya kamata yi mai da hankali a kan su duba kuma har yanzu Allah bai sa ya juya hankalinsa a kan yasu ba. To wani irin rauni ke gare shi in dai yana iya baka ya danka ma mukami amma ba zai iya waiwaya baya bibiya ya gaya kake tafiyar da aikinka. Shine raunin bibiya ma'ana yana da raunin bibiya in dai ya riga ya baka amana shi kenan sai ya kau da kansa yana sa ran za ka yi to kuma a gaskiya bibiya tana daga cikin abin da kake wajibin shugaba ah, to kowane shugaba ne ya ba da aiki to bibiya yana daga cikin wajibinsa don haka idan bai yi ba bai bibiya ba to bai gaba daidai ba hmm. Dr. Dukawa haka ɗabi'ar ɗan adam ta nuna. Hmm. Dr. Luka akwai waɗanda suke cewa matsalar shugaba Buhari watakila shine shi bai sanin mutane. waɗanda suka gewaye da shin nan su suke kawo masa mutane saboda haka idan ma an kawo kuka game da waɗannan mutane su waɗanda suka kawo su ba za su yadda eh, aibun su ya fito fili ba saboda haka sai su kakkange su kare to shi kuma da yake bai da wata kafa ta samun bayanai sai ta waɗannan mutane sai ya zama to cewa kamar an killace shi bai sanin abin da gwamnatinsa take ciki wannan eh, masu wannan tunanin eh, gaskiya haka batun yake ko dai shugaba buhari yana da wata matsala ne na shugabanci ina ganin in ma da wannan din sai dai a ce ɗaya daga cikin matsalar ne amma tabbas akwai ƙari domin um, kowa ya shaida kuma shi ma ya faɗa da bakinsa yana da sauraron kafafen yaɗa labarai uh, kuma kafafen yaɗa labaran nan ba sa yin shiru kullum aka samu matsala ana faɗa a kuma faɗa a ta mutum da yana sauraro kuma kuma kuma kuma amma baya ɗaukan mataki tabbas akwai wata matsalar ƙari akan cewa kan shi aka yi um, waɗansu ba sa ya san wani abu. Masu haro da wannan Allah ka mu karshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin Hassan Maina kaina da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Diodio ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla kafin mu kai ga karshen shirin ga alheri ta damar takaitattun labaran duniya. An yi garkuwa da wani limamin Krista dan asalin ƙasar Italiya a kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar kusa da kan iyaka da Burkina Faso. Hukumomin jamhuriyar Nijar da kuma na ƙasar Italiya sun tabbatar jiya talata cewa an sace fiya lugi makali ranar litinin da dare daga ƙauyen bamonga da ke tazara kilomita 125 daga nyame babban birnin ƙasar niger dubban iyalai suna cire 'ya'yansu daga makarantu da ke yankin da ake amfani da harshen ingilishi na ƙasar kamaru bayan da mayaka suka kai hari suka kuma raunata mutane da dama a makarantunsu. su 'yan aware da ke fafatakan neman 'yancin yankunan da ke amfani da harshen ingilishi na kasar kamaru sun gargaɗi iyaye da cewa kada su kai 'ya'yansu makaranta tare da jaddada cewa ba za su iya ba da tabbacin kare lafiyarsu ba iyaye da dama sun janye 'ya'yan nasu daga makarantar kwalejin st joseph da ke da kimanin ɗalibai 500 bayan da mayaka suka kai hari ranar lahadi da daddare makarantu da dama kuma a yankin sun shawarci iyaye su mai da 'ya'yansu gida shugaban amurka donald trump yana shirin kai ziyara jihar north carolina yau laraba domin ganewa idansa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da florence ta yi da kuma aikin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa trump ya rubuta a shafinsa na twitter jiya talata yana cewa kowa yana cewa muna ƙoƙari dangane da guguwar florence kuma gaskiya suke faɗa ɗari bisa ɗari shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana harbo jirgin sojan rasha da kasar syria ta yi a matsayin hadari abinda ya yayyafa ruwa kan lamarin da ka iya kawo tashin hankali da isra'ila to madalla kafin mai sallama muna mika sakon ta'aziyya ga yusuf abdul abdulgani inshola ma'aikacin gidan rediyon zuriya fm a kumasi na rasuwar mahaifiyarsa hajiya fati muhammad haka kuma muna mika ta'aziyyar mu ga daukacin al'ummar zangon kumasi na rasuwar sarkin gwanjawan kumasi alhaji abdullahi a yayi muna addu'a allah ya ji kansu ya gafarta musu kurakuransu ya kuma kyautata namu karshen masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na hausa.com da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin alheri grace abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma chubahiro dodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniya mu na mr jimmy nisar fil hashin gumi da ke cewa sai mun sake saduwa in an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum Le monde aujourd'hui.